أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na muwaɓɓa imamu malik rahimahullah wanda yau muna eh? kamar an sa maka rana muna sha biyu ga watan bakwai watan rajab wanda hijira yau tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara za mu tashi kan babi na biyu wanda in ba mu manta ba muna cikin kitabu tahara mun kwana ƙarshen babi na ɗaya yau insha Allahu mu shine babu wudu'in na'im idza qama ila salat alwalar mai bacci idan ya tashi zai yi tsalla? Wannan tarjama ta Imamu Malik za ta nuna maka Imamu Malik ya tafi akan cewa bacci yana warware alwala. To, sai dai sababi ne ko hadasi. akwai waɗanda sun tafi akan cewa sababi ne, musamman majoratin mazhabarsa an tafi akan cewa sababi ne, domin idan mutum ya yi bacci komi na iya faruwa, hadasin na iya faruwa bai sani ba. Ba baccin ne hadasin ba, amma shi baccin sababi ne. wanda hadasin na iya faruwa kana bacci baka sani ba. Don haka tun da har ka yi bacci hankalinka ya gushe daga jikinka ka farka, to kafin ka yi sallah sai ka yi alwala. حدثني يحيى عن مالك عن أبي زناد عن عارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وأن حديثي yana tabbatar mana da cewa idan mutum ya farka daga bacci, to zai tashi a matsayinsa na wanda bai da alwala ne. To idan har zai yi alwalar kuma ba zai tashi kawai kai tsaye ya tsoma hannunsa cikin ruwa ba, har sai ya karkata ya wanke hannayensa don bai san ina ya taba ina ya sosa lokacin da yake bacci ba. don haka bai kamata kawai ya ɗauki hannunsa ya tsoma cikin kokon da yake alwala da shi ba. Shi ne a nan hadisin da aka samu salsalarsa ta dangana da abu huraira. yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza tayqaba ahadukum idan dayan ku ya farka min naumihi daga baccinsa falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahuma ko qabla an a ko a fi wudu to ya wanke hannunsa kafin ya shigar da hannun cikin ƙwariyar da yake alwala da ita to anan idan ka dubi wannan larabcin ya dahu? sai ya nuna maka da hannu ɗaya ake magana, ba wai da hannu biyu ba, idan yi ƙaba a hadukum min naumihi falyaghsil yadahu ba falyaghsil yadayhi ba falyaghsil yadahu ya wanke hannunsa qabla an yudkhilaha kafin ya kai ga shigar da ita fi wudu'i cikin ruwan alwalarsa wudu abin da yake alwalar da shi ruwan shi ake magana ba alwalar ba to muhimmin abin da ya kamata mu fahimta anan shine hannu ɗaya ne ake sa shi cikin ruwa ba duka biyu ake so masu da farko ba ko to tunda ɗaya ne ya kamata a ce a wanke shi to kaga wanke shi ba zai yiwu ba sai an haɗa shi da ɗan uwan shi. Fa'idar dai ita ce wannan sababin da ya sa har hannun hagu ya samu shiga, dalilin za a wanke na dama ne don a koma shi cikin ruwa. Shi ya sa sai aka yi amfani da cewa ka wanke hannun kafin ka shigar da shi cikin ruwan da kake alwala da shi. fa inna hadaku domin ɗaya daga cikinku la ya dari bai sani ba aina ba ta yadu ina hannun ya kwam. To bacci sai wanda aka kwana ko ko a'a ko na rana, akwai wanda sun tafi akan cewa sai baccin dare, don hadisi ya ce la a hadukum aina batat yaduhu to amma ai bacci ko da rana kai shi kana iya ka kai hannunka inda hankalinka bai san me kai ba kamar yanda inda daddaren nema haka sannan kuma baccin rana yana iya yin nauyi kamar yadda baccin dare ke yin nauyi alwala na ɓaci da bacci da aka yi shi da rana kamar yanda take ɓaci da baccin da aka yi shi da daddare. To yanzu a wannan hadisi, idan sai kaba min bal ya gasiliya da ku, kabla an yi da a fi wa fa ina a la yadari aina batat yadu to shine aka tafi akan cewa umurnin nan na wajibi ne ko ko a'a mustahabbi ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta yi ƙaba a hadukun min naumihi fal da tsiri ya Akwai kuma ruwayar da ta zo da falyagmis duka umarni ne. To sun tafi akan cewa shin hakan wajibi ne ko ko illa ce, sannan kuma wankin yana cikin alwala ko ko a'a tsafta ce. Domin ya ce, Izasta yi ƙaba a idan dai ɗayan ku farkawa ya daga bacci. to kafin ya tsoma hannunsa cikin ruwan ya wanke shi. To akwai ruwayar da ta zo da cewa a wanke shi marrataini, akwai ruwayar da ta zo da cewa a wanke shi talatan sau uku. Wannan ruwayar kuma ta saki magana ne kawai a wanke, ba ambaci adadi ba, to wa'inda suka tafi akan cewa ibada ne tunda har an sa masa adadi idan da ba ibada bane tsafta ne kawai na gefe baya cikin alwala yaushe har za a sa masa adadi ya yi daidai da wanke ƙwariyar da kare ya yi lallage ciki. Aka sa adadin da ake buƙatar a wanke ƙwariyar idan da najasa ce kawai wanki ɗaya ma yana iya hudda najasa. To amma wata ibada ce, shari'a ce ta tanadi wani abu wanda Allah shi ne masanin abun da ke kumshi a a sirrin, sai yace a wanke ƙwaryar sau kaza. To kamar yadda haka ta faru aka ce yin hakan ibada ne ba wai tsaftar kadai ba, to haka kuma a alwala. ka wanke hannun kafin ka tsoma shi cikin ruwa ibada ne bayan tsafta. Ana fahimta? To, amma wa'yanda suka ce ba wai wajibi ba ne don an ɗan rataya masa wata illa, domin cewa yi layadari, domin ɗayanku bai sani ba aina ba ta yadu. To idan da kai ka tashi alwala ne, ka san inda hannunka yake, baka taɓa wani abu ba, hannunka yana tsaf, kai ma wannan wajibin ya hau kanka koko, don kai kana kane da halin da hannunka yake ciki. Amma wanda ya yi bacci bai sani ba, a zahirin bayanin wannan hadisi. Akwai wanda suka tafi akan sai in bacci ne za ka wanke. Idan ba bacci ba ne, mustahabbi ne wankewar, amma idan bacci ne wajibi ne, domin izasta ya ƙaba a dukun min naumihi falyabsil kaga umarni ne. Idan har ɗayanku ya farka daga bacci to lallai ne ya wanke hannayensa ko hannunsa kafin ya tsoma shi cikin ruwa umurni in ya zo daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqtabil wujub yana tafiya a kan cewa wajibi ne duk mutumin da ya tashi daga bacci wajibi ne ya wanke hannunsa kafin ya sa shi a cikin ruwan da zai yi wanka ko ruwan da zai yi alwala da fata ana ganewa to idan kuma ba daga bacci ka tashi ba fa sunna ce mustahabbiya ka wanke hannun kafin ka sa shi cikin ruwa da za ka yi alwala. Allah ya ƙara ganar da mu. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا نام أحدكم مضطجئا فليتوضأ wannan har yanzu idan ka fahimci imamu malik yana maka nuni cewa bacci fa sababi ne na warewar alwala in dai har kai bacci ko ba haka bane ka na ji maganganu in dai har kai bacci to tabbat ne kawai ka sake alwala kafin ka yi wata sallah ko ibadar da ake buƙatar ta da alwala. Don me ya nuna maka waccan alwala taka da kai da babu ita yanzu tun da ka yi bacci. Har yanzu dai ya kafa dalili da wannan hadisi da aka samu daga Zaid ibn Aslam wanda ya samu daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace qala idza nama ahadukum mubqadi'an falyatawadda idan dai dayan ku yayi bacci kwance to yayi alwala akwai mai bacci a tsaye akwai mai bacci yana ruku'i akwai mai bacci yana sujuda akwai mai bacci yana zaune akwai mai bacci yana tafiya ma yana tafiya yana bacci yana kan dokinsa ko wani abun hawansa sai bacci ya ɗauke shi to anan sai yace duk mutumin da ya yi bacci kwance to ya tabbatar da ya sake alwala kenan wanda ya yi bacci ba a kwance ba fa domin akwai hadisai wanda suka nuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna zaman jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito a yi sallah har bacci ya ɗauke su har su rika kaɗa kawunansu kawunansu na faɗowa saboda gyangyaɗi ya yi nisa sannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo sai ayi ikama kuma su yi sallah haka to wannan zai nuna maka gengedi ba a ce da shi bacci shi yasa malamai suka kasa baccin akwai bacci mai tsawo amma bai da nauyi wannan ba za a ce ka sake alwala ba, ko da ka yi awa guda kana gyangyaɗawa, alwalarka tana nan. Akwai bacci mai tsawo, mai nauyi, wannan wajibi ne ka sake alwala. Akwai bacci, gajeren bacci, amma marar nauyi, wannan ma ba za ka sake alwala ba. amma gajeren bacci mai nauyi shi ma za a sake alwala. To amma shi dogon bacci wanda bai yi nauyi ba, kamar mazhaba ta imamu Malik suka ce wa abu an hulwuzo, an so a sake alwala, saboda daɗewar da aka yi ana Amma fa ala tariqatil istihbabi a mustahabbanci sake alwalar ba a bisa wajibi ba saboda me saboda baccin bai yi nauyi ba yanda ake gane bacci mai nauyi malamai suka ce idan wani ya shigo ka idan wani ya tashi ya tafi ka idan wani abu a hannunka ya faɗi za ka firgita ka ɗauka, ka sani, ko ba za ka fitar da lallare daga bakinka ba, da lalalalala, kana ka saki baki har ya wuna zuba, wannan bai nauyi ba, don mutumin da yake cikin hankalinsa dai cikin jama'a, ba za ka saki baki wa galai ya wuna zuba, ka ce ina sane. To in ko kana sane to ka fara tsare da in hauka. kwarai kuwa sai a fara nema maka magani in har ka sani kake yi to akwai alamar ka fara kamuwa da hauka domin bahaushe ya ce <laughs> eh to wai soma hauka ne yakan fara da zub da yau to Allah ya sauye to alama ce ta baccinka ya yi nauyi in har ka saki baki ya wuna zuba. Ko kuma a'a, kana riƙe da wani abu, sai ya faɗi, baka sani ba, ko kuma yana hannunka sai aka zare shi, sai da ka tashi ka ina ka zana, to wannan ka tashi kawai ka yi alwala sai a baka shi. Eh, je ka yi alwala tukun ka dawo a baka. alwalarka ta warware don baka san me aka yi ba kuma komi na iya faruwa a lokacin kuma hakan yana iya faruwa kana zaune ma ba sai kwance ba to amma me yasa ya kira zuɗa ji'an don mutumin da ya kwanta bai tashi ya ce gangadi nake ka ja ka kwanta ka gyara kuma ka yi bacci an tashe ka kace wallahi ne ba dalili amma a zaune zaka ce gengedi ne kamar bawan Allah ta kaga yanzu gashi kamar littafi yake kallo ko amma yana shaka baccin sa to kaga wannan yanzu idan aka tashe shi kaga zai iya ce mana gengedi yake To irin wanda duk baccinsa ya yi nauyi, ko a zaune ne, ana so ya sake alwala. balle kuma in a kwance kam an wajabta masa sake alwalar ne kai tsaye ba tare da ma an bincike shi ba an gane abin da hadisin yake nufi ko don haka Umar ibn al-Khattab yace idza nama ahadukum muddaji'an duk mutumin da ya kwanta yayi bacci kwance to wannan mutum fal ya sake alwala da yawa za a ga mutane sun shiga masallaci da yake mu muna da al'adar rike carbi ko za a ga mutum da carbi yana ja yana ja yana ja can sai carbin ya faɗi bai ma san ya faɗi ba ya je sahu sai ya razana yana neman ina carbin sai yake kuma ya daidaita sahu ko ko shakka babu wannan yayi nisa don shi a zaman lazimi yake yi wai kuma bai ma san inda tarbin yake ba wani kuma kwanciya zai yi a masallacin kuma daga an ce sahu sai kaga ya tashi kawai sai ta ai baccin da yi nauyi ba ko bai san sanda liman ya zo ba kuma an ce duk mutumin da wani ya zo a cikin jama'ar da suke tare bai san ya zo ba ko wani ya tashi ya tafi baka san ya tafi ya yayi nauyi to ya aka yi baka san imam ya shigo ba sannan ka ce mana gengedi ne to waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu rika kula da su domin alwala ita ce tushen ingancin sallah. Idan mutum ya yi sallah ba tare da alwala ba, kuma ba da waɗansu dalilai da suke tabbatar da e an amince masa ya yi ba alwalar ba, to ya sani fa bai da sallah. To kaga kenan yana da kyau mutum ya yi kiwon alwalarsa, kada ganda ko ha'inci ko tsoron ido ko kuma ganin kai yanda nake a sahun gaban nan yanzu alwalan nan wata waro yanzu in na tashi na tafi yaushe zan dawo nan to idan ka zauna zuwanka da wurin bai ma amfani ba falalar sahun gaban dama ana samun falalar sahun gaba ne don in za ka yi sallah amma haka kawai don ka zo ka shiga sahun gaba ba ka yi sallah ba me amfanin sahun gaba to duk mutumin da kuma yayi sallar ba alwala ai bai yi sallar bane don haka ko da a sahun gaba kake ka tabbatar da alwala ka ta warware to ka fita ka je ka sake alwala an gane ko to haddathani an malik an زيد ibn Aslam. أن تفسير هذه الآية wato wannan aya wanda ita ce ƙa'ida ta alwala gaba ɗaya shi ne malam yake so ya kawo maka fassara daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa ayan Kar ka ɗauka wannan ƙa'idar da malam ya fassara da ita a nan shi kenan ita ce fassara ta dindindin wani ba haka zai ce maka ba sai dai yana iya ɗaukar hakan yana iya ɗaukar wancan yana iya ɗaukar wannan ina fata ana fahimta tafsirin hadhihi al-aya ya ayyuhal ladina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ku masu imani, idan kuka tashi, za ku yi sallah, to ku tabbatar da kun wanke fuskokinku, kun wanke hannayenku, har zuwa gwiwoyin hannayen, sannan kuma ku shafa kawunanku, sannan ku wanke ƙafafuwanku har zuwa idan idundunan sawu. Wannan shi ne umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida. To, a nan da ya ce, Iza ƙumtum, ita ce gabar da malam yake so ya yi maka tuni da ita. yace anna zalika idza qumtum min al-madaji ya'ani an abinda yake nufi anan idan kuka tashi daga bacci domin asalin ayar ta sauka ne akan hanya sahabbai sun fito jihadi tare da manzo Allah to shine aka yi musu bayani an kwanta an tashi to shine aka ce to ku tabbatar da kun yi alwala kafin idza qumtum idan kuka tashi daga bacci ila salati kuma kun tafi za ku zo ku yi sallah to ku je ku fada sallah haka kawai fa basilu wujuhakum wanke fuskokin ku tukunna wa kun ku wanke hannayenku sannan kuma wamsahu bi ru'usikum ku shafa kawunan wa arjulakum ku tabbatar da kun wanke kafafuwanku wa aydiyakum ila al ko haka hannayenku ku wanke zuwa gwiwowin hannayen wamsahu bi ru'usikum ku shafa kawunanku wa arjulakum ku wanke kafafuwanku to anan ne wa'yansu masu fassarar da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda suke ga kamar sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahimta alqur'ani Allah ya kare mu akwai wadanda suke ji a jikinsu sun fi annabi sanin qur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suna nan nau'i biyu akwai waɗanda kwata-kwata ba ruwansu da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ba Allah ne ya faɗi ba. Wani ne kawai ya faɗa mu zo mu bi shi, mu abin Allah ya faɗi kawai. Shi idan ba aya daga Ƙur'ani ba, ba ruwansa da wani hadisi. Ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya ne, sai dai ƙalan lahu kawai. kaga wannan zai nuna maka cewa ya tan Qur'anin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa ba to haka kuma akwai waɗanda su kuma suna karanta hadisan da suka yi daidai da sauransu amma ba ka amfani da waɗansu hadisan kamar masu bin mazhabar ta shi'a idan suka zo wajen wanke kafa shafawa suke saboda me saboda suna da wai sun iya larabci fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai Allah cewa yi fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi sai yace wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum suke karanta shi sai su karanta shi wa arjulikum kaga tan faghsilu wujuhakum wa aidiya kum waɗannan duk a wanke a wanke fuskoki a wanke hannaye ilal marafiki, har zuwa gwiwar hannu sun yadda to amma Allah ce wamsahu bi ru'usikum sai ce wa arju sai suka ce wa arjuli kum kaga suka yi adafin kafa da kai kamar yadda suka yi adafin hannu da fuska hannu da fuska a wanki, kai da ƙafafu a shafa. Duk duniyar musulunci kuma su ne kawai suke wannan kama karyar. Maimakon wamsahu bi ru'usikum wa'ar wa’ar arjulakum kaga wa’ar arjulakum an yada finsa da wujuhakum wa aidiyakum. ku fahimci wasalin fagsilu wujuhakum wagsilu aydiyakum wagsilu arjulakum wamsahu bi ru'usikum to su sai ku suka ce wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi arjulikum kenan sun sawa lamin kisra kamar yanda aka sawa ainihin biru'usi sinun ɗin kawuna aka sa masa kisra lami na kafafu ba sai suka sa masa kisra kaga ya nuna kenan shafawa za a yi maimakon a can fafsilu wujuha an sa masa fataha aidiya an sa fataha arjula an sa fataha ya nuna wankewa ake sai su suka baddala shi sai suka sa wa lamin ƙafafu kisira sai ya zama na daidai yake da biru'usikum wa bi arjulikum to annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya wannan nahawun ba amma a sifar alwalarsa wanke kafa yake yi sahabban manzon Allah ba su iya wannan nahawun ba duk in sun zo suna sifanta alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanke kafafu suke wani zai ce to ai ko ni mu yan shi'a ne amma alwala muke ƙarya ake mana ce to ai kai ba ƙauyen shi'a ne ka shiga sosai ka tabbatar da ka je gun manyan yan shi'an ka gani shafawa ake yi sannan kuma idan ya zo cikin mu haka zai wanke amma in ya wanke din sai kuma ya zo ya shafa wai wankin taƙiya ce don kar a guje su sai su wanke don kuna gani amma shafawan nan sai sun yi ko ya fara da shafawan sai ya wanke don ku ko ya wanke don ku sannan sai ya shafa idan kuma su ya sune in sun zo wajen kafafu shafawa kawai suke akan cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kurkiya." to Allah ya kare mu da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gyara ko kuma da rena ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa mutane in ara irin wannan karatu sai su rika cewa zagin mutane ake to wai yaushe zaka gane in ba a fito an fassara maka ba don Allah Eh? Wannan ba shi ya tsora mu a kan bidiyo'i rashin faɗi, wai in an faɗi an ɓata wani. Kuma shi ne tunataswa, shi ne zaman uwantakan idan ka fahimci ga wata illa can ana yi to ka fito ka bayyana ta, don wanda bai faɗa ba kar ya faɗa, wanda kuma yake ya shiga don bai sani ba ya gane don ya dawo. ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu domin anan addini yake duk abun da ba a kirga shi a addini ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a yanzu idan aka yi shi ba zai kirgu ba a matsayin addini ko ka kirga shi a matsayin addini kana zuwa gaban ubangiji zai ture shi ce banda wannan to me ya kai ka asara, me ya kai wannan tabewa? Gyara ana yinsa tun filin gyara, farga ana yinta tun kai na jone da wuya. Bahaushe ya ce fargar jaji farkar banza, fargar jaji farkar banza, mun sha fassara fargar jaji ko? Muka ce jaji ne aka ba shi layar fata. wani ba ma guje jaji ɗin. Kasan da laya ana ba ta muhimmanci a lokacin maguzanci. To da aka ba shi layan nan zai ɓata. Jaji tana jikinsa sai suna faɗa da wani ya kai tsara shi ma wancan ya kawo tsara. Bai farga yana da laya ɓata ba sai da aka kawo tsara aka yi dace da wuyansa. an fille wuyan ya tuna laya sai ya damki kan laya sai gangan jikin ya bata sai ga kanta gurgur gurgur gurgur ina jikin ya bace shagan kaya ya bata wallahi batan yayi amfani eh to jaji jiki fargar banza sai bayan kai ya huta sannan ka bata eh to sai ka je gaban Allah sannan ka ce ko kuma sai ka ga mala'iku sun zo sun kama ranka suna ja ka rika ta rabbi ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ubangiji mai dani yanzu na gane gaskiya zan je in yi aikin da kace a yi da irin abun da na bari a baya wannan fargar za ta yi amfani ba za ta yi aiki ba Allah ya kare mu don haka irin wannan gyara kayan ka ba wai ana nufin a zo a raba ba ne Allah ya ba mu dacewa to anan yace anna zalika haka din ana nufin idza kuntum min al in kun tashi daga wajen kwanciyo ya'ani annau in kun tashi daga bacci qala yahya qala malik al'amru inda na annahu la ya tawadda'u min ru'afin wala min damin wala min aini yasilu min aljaqabi yahaya yace qala mali al'amru na al'amari a wajenmu nan madina in ji imamu ce yace na. a wajenmu nan a garin madina domin shi ne nan ne wurin rayuwarsa, mahaifarsa nan ne kuma makwancinsa. Yace al'amari mu a nan, annahu la ya tawabba, ba mutum ba zai sake alwala ba, min ru'afi don ya yi haɓo. Akwai wanda idan mutum ya yi haɓo sai a ce, to maza ka je ka sake alwala, sai dai a ce maza ka wanki. Amma haɓo ya ce, mu ba a sake alwala a haɓo, wala min dame, ko kuma jini ba a sake masa alwala. Wala min ƙaihin ya silu min aljasadi, don jini ya tsiyaya daga jikinka ba a ce ya alwalarka ta ko kuma ruwan kurji. Sawa'un kakkauran nan ne mai kamar milik, ko ku a kamaki ne wanda yake kamar ruwan kabewa. wannan duka irinsu don sun siyaya daga jikinka ba a cewa alwalarka ta warware. Al'amru indana, in ji Imamu Malik. Wala ya tawabau illa min hadafin. ba a cewa mutum ya sake alwala sai in hadasi ne. Hadasi kuma shine ne abin da yake fita daga mafuta guda biyu, ko dai ya zama fitsari. ko mazi ko waji. Wannan hadasi ƙarami kenan. Amma idan aka ce mani shi babban hadasi ne wanka yake wajabtawa, ko kuma ya zama ta baya ya fita, hutu wanda ake ce da shi tusa, ko kuma bayan gida. To waɗannan su ake kiransu hadasi, fassarar Hausa ana ce da su kai. abin da yasa aka kira su kari saboda suna karya alwala an gane wannan to imamu malik yace mu anan ba a cewa mutum ya sake alwala sai in ya samu kari ma'ana sai in hadasi ya fita daga jikinsa min zakarin ta ka ya fita, au duburin ko ko ta ka ya fita, Idan aka ce zakar ya haɗa da farjin mar'a, haka nan farjin mace, idan fitsari ya buta mata ko wani ruwa na sha'awa ya buto mata, za a ce alwalatta ya warware. Amma idan haila ya buta mata wannan yana cikin babban ainihin wato kai, wanda shi dole sai dai wanka, an gane wannan ko? au naumin imamu mali yake ko bacci bacci yana nufin bacci mai nauyi imma wanda aka yi shi kwance ko kuma wanda aka yi shi a jingine kuma ya yi nauyi ta yadda har baka san mai zuwa ba baka san mai tafiya ba baka san abun da kake yi ba sai da ka falka ka ganka cikin wani hali to wannan bacci ya warware maka alwala Imamu Malik bai ambaci lamsul mar'ati shafa mace da namiji zai yi ko shafa namiji da mace za ta yi ba ko mulamata tsakanin namiji da mace ba saboda me saboda shi akwai maganganu a kai domin haka kawai taɓa mace baya warware alwala sai in an samu jin daɗi da manufa ka fito za ka tafi masallaci sai matarka sai tuntube za ta faɗi kai sauri ka rungumo ta ka ɗaga ta shikenan sai a ce to malam ko ma kai alwala eh wannan ba da manufar jin daɗi ka rungu mota ba ko kuma ka yi alwala ita kuma za ta yi tafiya Kano Allahu akbar yanzu za ki tafi Tana kuka kana kuka kuka rungume juna kuna ban kwana mana alwalarka tana nan eh, ai ba wai da nufin jin daɗi ba ne wannan ana tausayin juna ne ban kwana to yanzu ba ka gani ba idan ka je ka ba ana rike da su don kar su shiga matsala kuma ana dawafi ana dawafi ba alwala hmm? ya to to kenan alwala ta warware kuma ake yi ai ba da niyyar jin daɗi aka yi wannan rikon ba rikon da yake ware alwala wanda aka yi da manufa da niyyar jin daɗi ko gashinta ka shafa suka ce inda niyyar jin daɗi ne a mazhaba malikiya kam alwalarka ta warware kai suka ce ko hakorinta ka kwamfata da niyyar jin daɗi a malikiya balle ka kama yatsunta kana shashafawa to amma matukar ta hanyar tausayi ne ko irin jin kai din nan wannan ba abun da ya shafi alwalanka suka sai in akwai manufa to sai dai su fa sun rarraba abu suka ce idan mutum ya taɓa mace da nufin ya ji daɗi sai bai ji daɗin ba to wannan alwalarsa ta warware wannan karantarwar imamu malik kenan da ba, idan kuma mutum ba da niyyar wato ba da niyyar jin daɗi ba kenan sai ya taɓa ta sai ya ji daɗi suka ce a tun da ka ji daɗi ta sai ya taba da nufin jin daɗi, da ya taba ta sai ɓacin rai ya biyo baya. Mai yiwuwa da ka taba ta ta mare ka, ashe dama da ƙullalliya. Akwai barin ciki? To wannan niyyar taka suka ce, tun da niyyar ka ji daɗi ka kai hannu, amma kuma sai aka mare ka, to yanzu ka ta warware. niyyarka ta warware alwalarka a wannan tafiya ta Imamu Malik a nan. An gane ko? To, sai suka ce, To, yaya abin da ya shafi sun ba, baki da baki, wanda suke ce masa kis ko? To, idan mutum ya sumbanci matarsa ba da niyyar jin daɗi wace a ƙarya kake, suka ce ba su yin tabananka. ba tawilin da za ka yi ka sumbanci matarka baki da baki ka tsotsi bakin ta tsotsi bakin ka ce a tausayi ne sha'awa ne suka ce wannan kam la yura la yura fi halazza ba a lura da an ji dadi ko ba a ji dadi ba nan kam ko da da ka kai harshen ka cizo ta yi ka zo kana furfar da jini suka ce to dai alwalarka ta warware karewa kenan an gane wannan ko wannan a tafiyar imamu malik da ɗalibansa kenan sun tafi akan haka Allah ya ke mu to anan sai bai ambaci maganar mulamata ba don akwai magana mai faɗi akan mulamata ba kai tsaye ne kawai taɓa mace ke warware alwalar mutum ba shi yasa bai kawo ba amma yace a wajen mu mu alwala ba ta warewa haka kawai sai dai me wai don ka yi haɓo ko jini ya fito maka ko ruwan ƙurjin ko ƙurjinka ya fitar da jini a ko ya fitar da silkamaki ko ya fitar da giwa mai kauri. Ba a sake alwala ya ce sai in hadasi kai abin da ke fita ta gaba ko ta baya shine hadasi. Ko kuma a'a bacci kai wannan su ne suke warware alwala a wajenmu in ji Imamu Malik. an gane ko wa haddathani an malikin an nabi anna ibn Umar. kana yanamu jalisan thumma yusalli wa la yatawadda kaga maganar gengedi Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin sahabbai kuma yana daga cikin ƙananan sahabbai ƴaƴan sahabbai domin shi a ah, ɗan Umar ne kaga yana daga cikin matasan sahabbai kuma masana akan kafa hujja da shi in aka ga yayi abu kawai za a ɗauka, haka yake don daga manzon Allah ya ɗauko. don an ce mutum ne mai bin kofin sunna wani lokaci ana tafiya da dan Umar sai a ga ya zagaye wata bushiya ko lanku ta ce dan Umar menene kuma wannan yace a mun taɓa takowa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun zo na sai na ga ya zagaya da dokinsa ko ya zagaya da tabuwarsa ni in zo in wuce gun ban zagaye shi ba ban san ni ma me yasa yayi ba na taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka a wurin shi yasa ni ma nayi mutum ne mai kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa idan yayi aiki a addini sai ana kafa dalili da shi sai a ce an ga ɗan Umar ya yi kaza. To a nan ma shi ne aka ce, lallai kana ya namu, Annabni Umara, Abdullahi ɗan Umar, kana ya kasance ya namu yana yin bacci, jalisan zaune, sun mayu salli. sannan idan lokaci ya yi sai ya tashi ya yi sallah, wala ya tawamma, ba ya sake alwala. don haka gyangyaɗi baya ware alwala an gane ko don kana zaune kana gyangyaɗi kana gyangyaɗi na tashi sallah kai sallah ba dalili bane ka cewa mutum tashi ka sake alwala ka yi gyangyaɗi sai dai in yayi abun da muka faɗi da yana zaunen har ya saki baki ya wuna zuba to wannan kam yayi bacci irin na banda ya kwanta domin yana sane da abin da yake ba zai saki baki wuna zuba cikin mutane ba ko kuma bai ma san san da liman ya shigo ba sai da aka tattaba shi aka ce kai liman ya zo fa sannan yake na ya murza tarbinsa eh ya aje ya gyara sahu to eh ku ce masa ka je ka sake alwala nan, sai da aka tashe ka fa a tunatar da shi domin ya yi bacci, baccin kuma ya yi nauyi, ta yadda har bai san liman ya shigo ba. Akwai mutumin da muna sahu, liman ya shigo, aka kira sallah, aka yi hudu ba, bai sani ba, aka tashi, aka gyara sahu yana kife, aka tattaba shi, ya zabura, ya murza tarbi, Wai shi ma ya tashi gyara, aka ce malam ka je ka yaro, ya ce ina sane ba, ba bacci nake ba. wai yana sane ba bacci yake ba to Allah ya sauke ah, to za mu tsaya nan kenan to daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma muna fatan Allah ya afi mana akwai tambaya wa alaikumussalam wa rahmatullahi idan ya fita a jikinka alwararka tana nan eh sai kana kai rauni sai jini ya fita daga jikinka ba a cewa ka sake alwala sai dai ka wanke jinin kamar yadda idan ka yi alwala sai ka taka kashi ko wata najasa ba a cewa alwalarka ta warware ka sake kamar yadda da ake ce mana kashin kaza na ware alwala ba na hadisin fa Eh, ai kashin mutum ma bai ware alwala, sai dai ka wanke. In ka taka shi shi ɗin za ka wanke kawai ka tafi, amma ba wai alwalar za ka sake duka ba. Najasa in ta taɓa ka kana sallah, aka ce sallar ne ta karye, amma ba alwalar ba. Ka gane ko? Yawwa. Akwai abubuwan da suna bata sallah amma suna barin alwala. akwai abun da kuma in ya bata alwala bai bari sallah don ita in ta ɓaci sallah ya ɓaci amma sallah na ɓaci ya barta aka ce duk mutumin da yake kyale da dariya ana sallah alwalarsa na nan amma sallarsa ta ɓaci ko mutumin da yana cikin sallah sai na jasa ta fantsalo masa sallarsa ta ɓaci don bai ta warware don yanzu yana da najasa sai ya yanke sallar ya je ya wanke amma alwalarsa ba tana nan amma alwala ba ta taba baci ta bar sallah ba an gane wannan ka fahimta yawwa jini wanda ya fita daga jikin ka bai ware alwalarka in ji mu malika nan. haka kuma in kana da kurjin da ya yi ruwa sai ya tsiyayo da ruwan shi ma baya ware alwala tafsa. Na'am? Eh. Eh. Eh. Za wanke mishi, wai kamar jariri ya yi kashi, uwar kuma ta yi alwala, za ta iya yi masa tsarki ta wanke masa wannan kashin? Za ta wanke. alwalarta na nan sai dai ta tabbatar da ta wanke kuma inda ya taba ta ita din an gane wannan yawwa don ta yi alwala sai ta yi wa ɗanta tsarki bai alwalarta bai ware ba yawwa in tana goye da shi ya yi kashi to yanzu sallar ta yanke amma alwalarta na nan alwala na nan sallah ce za a yanke sai a je a wanke sannan a dawo a yi sallah an fahimci wannan wa alaikum assalam fitsarin yaro jariri yayyafa ruwa ake yi, na jaririya kuma wankewa ake yi. Idan ana sallah hakan ya faru yanke sallar ake yi, sai a zo a wanke, idan yaron ya rika. idan kuma jariri ne sai a yayyafa ruwa sai a zo a ci gaba da sallah idan kuma ya mace ce sai a wanke sai a zo a ci gaba da sallah shikenan jawabillahi tawfiq Allah muke nema ya dace da mu kurakuran da muka yi a ciki muna fatan Allah ya yafe mana abinda muka faɗe shi daidai kuma Allah ya taimake mu da samun ladansa. Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi lokacin aikin in ya taso. Muna da ɗaurin aure yanzu in Allah wa nan na alhaji Abubakar wanda aka fi sani da gitaro, wanda zai auri ‘yar gidan Malam Aliyu Muhammad. don haka idan muka yi addu'a muna da buƙatar waliyi da wakili su shigo domin a ɗaura wannan aure don haka suna iya matsowa don daga muyin addu'ar tashi daga karatu sai a yi wannan siga a tabbatar da wannan aure ya ɗauru kuma buƙaci ‘yan uwa su taimaka da addu'ar yi wa auren albarka nema wa auren albarka na Allah ya taimake mu mu النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت